madala masu raro muna da karfe shida da mintuna goma sha biyar daidai a birnin doso kan kuduwar haka mu da sake kasance da ku a wannan filin na muhawarar studio kalangu wani fili na tattaunawa da ke gayyato masana domin su waye muna kai a fanni daban-daban na rayuwar yau da kullum waɗanda suka hada da ilimi horo kiwon lafiya tattalin arziki da kuma zamantakewa wannan shirin na studio kalangu za ku iya sauraron shi ta hanyar duka abokanan hulɗa talatin a cikin yankuna takwas na ƙasar nijar taken namu na yau shine noman rani a yankin doso jihar doso gurgusu da ke kudu maso yammaci a bambam birnin yamai ana siffanta jihar da lokacin rani da kuma damina shine yankin da ya fi samun ruwan saman damina a fadin kasar nijar a cewar hukumar hasashen yanayi har ila yau mun lura da kasantuwar yankuna uku na aikin gona da suka hada da fakara dalol da kuma fuga duk da haka ba ta da wato albarkatun ruwan saman ƙasa domin tana da ne kawai tsakanin mita 20 zuwa 70 lamarin da ke wato dakule harkar noma rani a jihar waɗannan albarkatun suna ba da damar wato haɓakar amfanin gona a lokacin rani idan muka ɗauka dangin su tumatiri da albasa hatsi irin su shinkafa da kuma amfanin kayan gona irin su wake duk da muhimmancin ta a fannin noma aikin noman rani na fuskantar matsaloli da dama waɗannan matsalolin sun hada da wato wahalar samun ruwa karamcin kayan aiki na zamani da kuma kuɗaɗen gudanar da aikin noma ga manoma tare da illar tasirin saurin yanayi wanda ke ta'azzar da lamarin ta yaya za a inganta noman rani a yankin doso waɗanne matakai ne ya kamata a ɗauka domin magance waɗannan matsalolin da ake fuskanta a wannan fannin domin tattaunawa a ɗakin magana ni na na hadiza hassan na gayyato usman wato mamudu shugaba a sashen kula da ƙididdiga a harkar noma kana kuma wakili na darakta a ta ma'aikatar wato noma ta nan jihar doso muna tare da kuma kaftin abdu zaku wakili na musamman wato na ma'aikatar sashen muhalli kuma malam ibrahim abdu manomi ne to na gaishe ku da kuka karbi goron gayyata cikin wannan maudu'in gaba daya madalla za ni fara da ku wato asumana magashi kun kasance wato shugaba a sashen kula da kididdiga a harkar noma kana kuma wato wakili ne da darakta noma a nan jihar doso menene kuke ganin wato shine manyan wato ke kawo cikas a harkar noman rani a jihar doso wanda manoman ke fuskanta a halin yanzu haka assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam eh, da farko dai sai in ce da sunan dukkan jami'an gidan gona ke jihar doso a madadina sai in ce muna eh, isar da godiyarmu ga wannan radio da ta ba mu dama eh, mu tattauna bisa kan wannan maudu'i namu na yau matukan mahimmanci cewa da noman rani a jihar doso eh, kame in ba ki amsa malamana na na sai ina son in yi dan tsokaci kaɗan in yi dan tsokaci kaɗan bisa kan tarihin noman rani shekaru da dama dai da suka huce eh, sai in ce manoman jiha manoma gaba daya na jamhuriyar Nijar sun dogara ne ga noman damana. Mhm. Eh, a wancan lokacin. lokacin baya kenan. A lokacin baya. A mhm. kenan a wancan lokacin eh, sai in ce al'umma ba ta yawaita ba. Kenan hilayen noma kuma sun wadata Har wani saloma manoma suke ɗauka kan kamar aka fara noma wuri ya fara gajiya. sai a cire a bar wannan wurin ya huta sai a koma gaba kuma a yanki wannan daji mhm. to tahiya ta yi tahiya al'umma kalla tana nan ga yawaita kenan yau eh, hilayen noma suna nan ga karanci kuma eh, bayan wannan eh, sai aka fara fuskanta kuma karancin ruwan sama da karancin ruwan sama bayan wannan kuma akwai annoba annoba cewa da kwari ko mhm. kuma wata hwara ko kuma wata annoba dai mai zakkuwa ta kawo illa bisa kan noman damana mhm. duk waɗannan abubuwan su suka haddasa karancin abinci da aka fara fuskanta mhm. kenan shi yasa gwamnati ta yi nazari ta ce to da aka fara samun karancin abinci ya kamata a ce a huddo fusa'o'i waɗanda ya kamata a samu a ciwo kan wannan karancin eh, abinci lokacin nan ne aka fara kirkiro noman rani mm. noman rani an fara shi ne a ƙasar nijar wajen eh, shekara 1972 zuwa 73 mhm. lokacin da aka fara fuskanta karancin abinci mhm. noman ranin kuma lokacin da aka kirkiro shi an kirkiro shi ne saboda ya cika wannan gurbi na karancin abinci da ake fuskanta akan noman dabana mhm. eh, to tahiya ta yi tahiya manoman su ma suka fara ganin mahimmancin abubuwan ya fara hita daga wannan fannin eh, babin da aka san shi mhm. na ya cika gurbin karancin abinci har ya kai ya zamanto sana'a ga yanzu eh, noman rani ya zan sana'a ya huce inda ake cewa ana yin shi daine don ana ci mhm. amma kuma yawanci duka ana sai da shi harkar sana'a sai da saisuwa insha Allah kamin mu mhm. shiga cikin matsalolin eh, da noman rani yake fuskanta a ah. yankin jihar dusu eh. eh, allah ya albarkace mu da eh, samun damina samun ruwa mhm. ruwa na ƙasa da makwancin nan ruwa kuma mhm. makwancin nan ruwa sai in ce isa mhm. mun yi a ah, allah ya barkace mu da isa da ta yanko jihar mu ta dusu. bisa kan kilomita wajen 180 tsakanin gunduma falmai da gunduma doso da gundumar gaya bayan wannan akwai tafuffuka kuma eh, makwancin nan ruwa da suna isi wata uku wata shidda wa'ansu ma suna shekara da ruwa suna kai wajen misalin ɗari biyar da aka zadanga wata shekara aka yi ƙididdiga kenan waɗannan abubuwan bayan su kuma muna da hilaye na noman rani uhm. waɗanda ke yin noman rani tunda akwai dalol gare mu akwai kuma hodanmu cewa da vale da aka gare mu cikin jihar doso wa'annan duka inda ake noman rani a jihar doso yana kai kwatamcin eka miliyan guda da ɗari bakwai da 'yan kai waɗanda ake noman rani amma matsalar shine ga yanzu cikin eka miliyon guda da ɗari bakwai nan kaso uku ɗaya ne ake na ake aikacewa cikin noman rani kenan akwai matsala akwai kingi akwai matsala mhm. eh, matsala ta farko mhm. kwace noman rani ya ce ruwa mhm. in babu ruwa babu noman rani kenan matsala ta farko shine ruwa yanzu ruwan nan eh alhamdulillah akwai yankuka da waɗanda eh, ruwan ƙasa daga metar guda zuwa metar goma sha biyu ana iya cimma ruwa mm. kuma ya kai wajen eka su ma ɗari biyar da wani abu mm-hmm. da aka gare mu waɗanda daga metar guda zuwa metar goma sha biyu ana iya cimma ruwa mm-hmm. kenan akwai eh, wannan arziki ne ba arziki ne eh, matsala inda take mm-hmm. noman rani yana buƙata eh, tallafi yana buƙatar tallafi sosai ga manoma tunda ba noman damana ne ba inda da an fara noma an kame dabbobi an ɗarmi kenan babu dabba da za ta shiga cikin eh, kalinka ko gonarka amma noman rani lokaci ne ake yin shi lokacin da dabbobi suna saki kenan na farko ya kamata a ce an kawo rigakafi wajen kalin na noman rani mm. to eh, to kafin mu kai da rigakafin mhm. bari in muku wannan tambayar a ganin ku ya ne za a yi domin a farfado da wato gonakan da suka mace eh gonakan da suka mace mhm. eh a can baya na yi muku zancen lokacin da al'umma ba ta yi yawa ba mhm. gona ana bari ta huta in ta gashi mhm. Mhm. yanzu kuma da al'umma ta yawa za ku iske da inda manomi ke noma eh, shi daya yanzu an rarraba shi tun al'umma ta yawa inda manomi guda ke noma yanzu ya kai wajen manomi biyar wajen goma ma da an ka rarraba an kasa kenan babu wannan dama ta a bari gona ta huta eh, duk abin da eh, shibka ta hidda ta samu ta maido su kenan wannan ya kamata a ce an samu tallafi mhm. lalle gwamnati tana yi ya ka bakin kokarinta tunda bana ma alhamdulillah an kawo taki waɗanda aka yi rabu kyauta ga manoma masu ƙaramin hali kuma an yi sai da wanda kuma ya zamanto eh, primo dare an gade da kuɗi kaɗan za ka samu ina ji jika biyar biyar ne ma aka yi sai da bahuwa <laughs> an gade in ba anya ko irishin taki da irin kayan aiki yana hana kawo kamar matsaloli ga harkar noman rani eh noman rani eh aka ce noman rani shi ya mahi shubkan noman rani ta mahi bukata taki ba an gare ɗaya ba ina zuwa akwai takin gargajiya kuma akwai taki na zamani mm. na annasara mm -hmm. kenan noman ranin nan su suna sun yi bukatar eh, takin nan bisa kan ma noman damana bayan wannan matsala wannan matsala ce wanda ya kamata a ce an fuskance ta an ba eh, shukokinmu taki wanda ya kamata akwai kuma matsala ta eh, neman iri ya kamata a ce mutane sun nemi iri ingantacce wa'anda ke yi cikin karkaranmu tunda aka yi la'akari duka yawancin shibkoki na noman rani wa'anda ke hitowa ne daga kasashen waje mm-hmm. tunda can ainihin su wajen lokacin sanyi ne ake ciki na kasashe da ake yin sanyi kwarai ne ake yin su munan wajen mu sanyin sai ku ga wani lokaci bai wuce wata biyu wata uku ana yi kenan ya kamata a ce in za ka fara ma noman rani ya zama to ka nemi eh, iri ingantacce mhm. wanda eh, bisa kasuwa ake nema eh, production ake nema kuma ya zama to irin yana yana kama a karkararun nan insha Allah to madalla mun gode kwarai da gaske zani dawa gare ku captain abduzako ku ne wato wakili a sashen kula da harkar muhalli shin ko za ku iya gaya muna ko kun bayyana muna wani irin tasiri ne wato noman rani yake da shi wato a kan albarkatun ƙasa musamman ma a yankin doso to nan mun gode da kuka yi invitan eh, mu mu zo mhm. mu yi magana bisa eh, harkar noma sa harkar noma inda an ka harka zanken noma dun Nigeria manomi ne haka noma rani kenan ko noma rani eh. a tuka dun niger manomi da makiyaya na akwai haka don du activity in mutum dai bai huke aikin mutum mutane ba su ki haka nan mhm. na karhin niger ma mhm. na karhin niger don eh e, bisa aikin aikin noman rani mhm. yanzu kaman e, usman ya yi abun nan ya yi bayani, bayani bisa du abun nan bisa region de doso kaman mhm, te kaman arzikin da akwai oh. don ka arzikin da akwai da yawa ne eh, cikin jihar doso mhm. an ba akwai dalol boso ana aikin noman rani Mhm. Eh, dalol foga ana aikin noman rani bisan shi mhm. da dalol mauri duka su baya wannan kuma ya yi zanken da akwai abun nan marmar in nan har eh, wisan eh, wisan 54 ne akwai mhm. donka duka su kaman ana iya ana iya abun na aikin noman rani mm. donka ka baya wannan in an diba abun na impact din nan da matsaloli da noman rani yana da bisa E, arzikin kamar bisa da abun nan daji ko mhm. wasu abubuwa karkashin kasa don karkashin kasa don ka da yawa ne mhm. an diba kamar wajen wajen dalol boso mhm. duk mutanen da suna yi aikin noman rani suna garka garkan nan ka su yi shi sai an debe abun nan kamar sai suke epine sai eh, kaman su addu'a haka wanda eh, itaken da suna da kaya haka mhm. irin su dai za su su dauka in sun diyabe mhm. sai su yi abu nan kulotar sai su yi garka da shi a dan garka da shi kunga wannan ma yana da lahani bisa bisa abun nan bisa aiki bisa daji mm. bayan wannan kuma akwai eh, akwai angre mhm, takin zamani mm. takin zamanin nan in mutum yana sa shi da yawa Mm-hmm. yana sa shi da yawa yana yi wa ya shiga kikin ruwa mm-hmm. ya shiga kikin ruwa yana iya shi kikin abun nan tafki mm-hmm. to kin tafki kuma an san akwai kamar su kihi kama eh, eh, eh, akwai namu da yawa kiki abun nan kikin abun nan kin tafkin nan shi yana iya kashe su kwa baya wannan kuma akwai eh, prodi da ana ana itilize prodi phytosanitary in nan da ana ana sa mm -hmm. shi ma kaman yana ya kashe kaman zuma mm. ko wasu abubuwa mm -hmm. don ka atuka eh, baya wannan eh, kamar wajen dalol boso -hmm. ko wajen dalol mauri mhm. in mutum yana eh, yana sa taki da yawa mhm. wurin da abun nan nap in nan bai huke 2 metre 3 meter haka mhm. yana iya yi impacte bisa harkar nap phreatic ina kenan duk waɗannan kamar matsaloli ne ba e wadda daidai waɗannan bakin su masha Allah to mun gode akwai tambaya wadda za ni muku shin eh, ta yaya sauyin yanayi da karanci albarkacin ruwa ke haifar da wato wannan matsalar ta noman rani kusa eh, wannan canjin yanayi mm. shi matsalan shi kamar an diba kamar canji yanayi yanzu noman rani lokaci ne gare shi ko <laughs> lokacin da gare shi kamar lokacin sanyi ne ana ana noman rani eh. to canjin yanayi yana sa kamar ko ana yin ana nan ga sanyin nan mhm. sai a samu kwana biyu uku haka ana zahi kike mm. kamar lokacin ga da ke yanzu kamar kin eh, eh, lokacin da ana aikin noman rani ne mhm. me yanzu kamar an samu kwana biyu haka ana zahi mhm. kenan eh, abun na intasin da ana yi aikin noma rani da shi bai so zahi da yawa in mm. akwai zahi yana iya ya kashe su mm-hmm. don ka eh, canji yanayi kuma baya wannan akwai rishirwa mm-hmm. rishirwa in an ɗewa kamar nap in nan mm-hmm. eh, bai iya ya huke kamar kat metr ko 5 metr kuma metr 4 zuwa 5 bakin shi kenan ne ke yanzu an ɗeba wajen dalol sai a ga wani wuri sai ya huke ma dimetar kenan samun ruwa sai ya zama wuya mm. to madalla mun gode kwarai da gaske malam wato ibrahim marabu kenan shin a matsayinka na manomi ka saba yin aikin noma rani ba su ɗaya ba su biyu ba shin menene manya-manyan matsalolin nakon da kuke fuskanta da shi na gode nana daga katun wanda muka yi muna mm-hmm. eh, kun san a duk wani aikin nan da bani adam yake ga cikin eh, duniyan ga mm-hmm. eh, yana samu masala. balle ma a ce a biskan reno je ko a ce fannin noman rana to a biskan noman rana noman rani mm-hmm. gaskiya ne cikin kasan doso in an diba ruwa bai da masala. Eh, kasan doso bai da eh, matsalan ruwa balle ma ake a biskan ruwan na eh, ruwan kasa mm-hmm. to ni zan saya bakin a kan gunduman doso balle ko a ce komin doso saboda mm-hmm. cikin shi ne ni nake ga aikin noman rana mm-hmm. noman rani to manya-manyan matsalolin dai idan an diba ake zurhin abin nan ruwan na kasa wannan eh, babban matsala ne mhm. saboda da an ke noman rani mhm. eh, an ke ruwa mhm. noma ba yi noma in babu in babu ruwa to balle ma in ruwan nan yana da zurfi a ce eh, wannan matsala ne sosai bayan wannan kamar a ce kayan da za yi eh, kayan da za a dauka ko kayan da za a yi tilize sannan a yi a samu ruwan nan mhm. wannan ma shi wani babban matsala ne balla a biskan horajin nan ko a ce eh, rijiya to dukan su suna da eh, suna da abin nan suna da kyada to manomi balle ma karame manomi wanda ba bai da abin nan karhi sosai mhm. bai ya samu kaman a ce moyen a yi bai da karfin aiki bai da karfin aiki balle ma ya samu amfanin eh, aikin shi sosai abin da ya mm. kamata mm-hmm. bayan wannan ma akwai kaman ake eh, forage ko pano solar pump dukan su sai da karhi to a bayan wannan ma akwai eh, Eh, in an diba dabbobin na suke mm. suna ta yi abin nan yawo cikin daji mm. su koma wani matsala ne saboda eh, in mutum bai da karhi ya yi yayi ya yi dan kewaye eh, vala bai bai yawa ya yi noma mm. to wannan ma babban matsala ne balle ma manomi da bai da karhi sosai mm-hmm. to a bayan wannan ma ana diba kaman eh irin na eh, na na abin nan na noman rani eh. su koma suna da abin nan suna da kyada saboda kungiyar nan ko a ce entreprise nan na wanda suna sai da eh, irin na noman rani su ko ba su da yawa a nan gado su mhm. da yawancin suna ana sai da shi ne ana kawo shi ne da Nigeria mhm. to kun san kayan Nigeria abin da suke ba su da abin nan ba su eh, da karfi ba su da inganci to mm. su ko su yana kawo matsala sosai mhm. a kan oh, wajen ma eh, prodi na fitosanitare su koma daga nigeria ana ake kawo shi mm. dukansu matsala sosai matsala ne duka eh, kayan nan matsala ne mm-hmm. gaskiya muna da eh, nan ga muna da kaman ake sedarma mm-hmm. sedarma yana ga kokarin shi amma to kayan sedarma in mutum bai da karhi bai yi abin nan duk eh, manomin da bai da karfi bai yi a saye su saboda kayan su kayan mai kyau ne to kayan mai kyau kasan kusan kayan mai kyau yana da tsada kamar yanzu dami dami ne kuke shifkawa to yanzu muna shifka eh, tomato mhm. da eh, pavron da eh, eh, zogla mhm. da salati da pastek da, pastek kankana kankana zai mm. kwace eh, eh, turawa suka ce eh, pastek to muna muna wannan bayan wannan akwai muna shibka gombo mm, miyan guro mhm, dukkan si muna muna shi to ba da lamun gode kore da gaske bar mu dawo wajen ku a suma na magajin ko a ganin ku duka waɗannan matsalolin ko suna da nasaba da rashin haɗin kan su wato manoman eh sai in ce yana da nasaba mhm. tunda akwai rashin tsari a gafarce ne wani lokaci eh. wajen wasu manoma mhm. tunda menene rashin tsari sai ga noman rani ban ce na damuna noman rani duk yawanci inda ake yi mhm. inda ba yawancin akwai wasu gundumomi da su sun shahara wajen noman rani su sun maida shi aiki eh su sun gane amma yawanci duka sai ga inda ya zamanto gwamnati bai ka tallafi ba na iri ko kuma wata kungiya mai zaman kanta sai ka iski shekaran nan ba a mayin noma rani kullum ana jiran sai gwamnati ya kawo amma in akwai tsari in ya zama to bana gwamnati ya kawo misali moto pump mhm. da kungiya mai yin noma rani ya kamata a ce in akwai tsari kamin baɗi moto pump in nan ya zama biyu mhm. kenan ko da zubi zubi ake yi dala ashirin dala hamsin dala ɗari bayan an hudda albarkacin eh, Noma. rani ake zuba kenan ana iya a yi gyaran wancan kuma ya zamanto an tara kuɗin da za a sayan na'am na'am eh. mun gode kwarai da gaske asumana bar mu dawo wajen ku captain shin a ganin ku waɗanne manyan manyan matsaloli ne wanda a ganin ku kuke gani ya kamata a magance sunan take domin bunƙasar noma rani a jihar doso yanzu kun san mutane da yawancinsu da pump ne suna aiki mm. sai a rosaji waɗansu ma da abun nan da karyinsu ne suke yi mm. kenan yanzu in an ba wajen motopomp in nan in kana aikin moto pump ai dole sai ka sai abun nan mai in baka da kuɗi mai kenan baka yi ka yi ka abun nan ka ba da mhm. ruwan nan mhm. in ana aiki da kaman su pano solar haka mhm. in ana aiki da pano solar yana sa ko mutum dai in ka tashi dai rana akwai shi kullum kuma kana ya ba da ruwa na'am mun gode kwarai da gaske marabu barin dawo bangaren ka kai ka kasance wato manomi kana harkar noma shin ta yaya kake kuke gudanar da wato aikin noman na ranin naku duk da cewa akwai matsalar ruwa to wallahi akwai matsalar ruwa amma ka san eh kun san duk eh, aikin nan da kake so ka yi dole ne ka samu dubara. wani eh, eh, wani hanyar nan za ka bi sannan ka yi aikinka ka samu amfanin aikinka to dole ne mu yi abin nan mu hadu abin nan eh, strategy da yawa mm-hmm. muka ce to muna so mu yi noman rani mm-hmm. to shi yasa ni na fara da hari da kaman noman rani kaman mm-hmm. tomatir da su ka fara da tomatin na fara bayan tomatin na sa mm. eh, pastek eh, kankana mm-hmm. to da shi ne na fara to mm. ka san wannan da haka ne kuke dan manejan ku eh, haka haka ne nake ga abin nan nake ga aiki ba da lada ku za mu na dan hutun takaitaccen lokaci kafin mu shiga cikin kashi na biyu na muhawarar studio kilango to madalla dubun gaisar fatal kariye shi a gare ku masu raro captain gare ku zan sake wayoyowa shin wani irin matakan kariya ne kuka sanya a kai domin ana tsammanin ko irin waɗannan kari yanzu su ɗan rage raɗaɗin da wato manoma rani ke fuskanta da shi musamman idan muka ɗauko bambancin sauyin yanayi malaman na mm. in an diba wajen abun na aikin da E, e, e, abun nan mutanen eh, gandun daji suke yi mhm. wajen state nan da ana aikin noman rani mhm. duk wurin da ana aikin noman rani in an diba akwai hevi. heviv mhm. amma heviv in nan shine itake ne mutane suna sa wajen garka sai su yi kontur in an sa shi a tuka yana rage abun nan karhin iska da na zahima don ka wannan duk wurin da ana yi abun nan aikin noman rani mhm. in mutum ya shigo na hari itaken nan ne zai gara mhm. eh, wajen eh, eh, ba da ruwan nan mhm. akwai sistem abun nan da irrigation guta-gut nan in ana yi shi to vraiment ekonomi ruwa ne mutane suna, samu mm. bisan shi madala marabu barin dawo bangaren ku cewa menene manyan dalilin da yasa kuke yin noman rani to eh, kun san ina da ina da daji ina da wurin da ya kamata in yi aiki ina da ilmin da zan yi aiki nake to yanzu eh nan da avantajin nan gare ni dole ne in sha shi gaba in ci in ci gaba in ci in ci gaba in samu mhm. amfanin su wasu sauran mutanen ma su ma su samu amfanin su mhm, mhm. shi yasa yasa ne in in eh, noma in shiga cikin noma noma rani masha Allah mun gode kwarai da gaske mala asumana eh, waɗanne shirye-shirye ne kuka sanya a kai domin ɗorewar yin harkar wato noman rani ga manoma domin ya ɗore kai da kai ba a kullum a ce ana fuskantar matsala ba to masha Allah <clears throat> shirye-shirye eh, sai in ce yanzu yawancin duk inda ake noman rani tunda noman ranin eh, kaso biyu ne mm. akwai wanda za ka iske manomi ne shi ɗai mm-hmm. ne ya yi niyya shi wannan yana da kamar misalin malam ibrahima da yana da ɗan ƙarhin shi ya ce zai yi abin shi shi ɗai mm-hmm. yawanci duka kungiyoyi na gurfaman gurfaman ne suka gamu suka ce eh. suna son su yi noman rani mhm. to ko gwamnati ta tallafa musu ko kuma ya zama ta kungiya mai zaman kanta ta tallafa musu mhm. to eh, sai in ce a gidan gona muna da sharushi mai kula da wannan bangare na gurfaman gurfuman ana mhm. na ana ba su horo yadda ya kamata aikin nan da suka hwaro ya dore tunda ba kama a fara ba kuma an fara jin daɗin abin mm. matsala ta taso kuma ya zama to an wace ana na ana ba su horo bisa kan yadda ya kamata su tahiyar da kungiyoyi yadda kamata dukkan ayyukan da suka sa a gaba ya to ayyukan nan sun dore kuma sun ci moriyarsu a kai da kai mhm. eh, bayan wannan sai in ce akwai horo da jami'an gidan gona suke badawa akan zuwa ga manoma manoma rani mhm. eh, ɗazu kaftan ya yi tsokaci kaɗan bisa kan mhm. eh, illa magani na kashin kwari da illar da take aihuwa cikin mahalli ko kuma a ce an gare taki na zamani kenan illar da yake kawowa kuma cikin mahalli shi yasa eh, malaman gidan gona suka daura eh, damira eh, suke horar da manoma bisa kan yadda ya kamata su da kansu su yi maganin su da Kayan su na gargajiya na gida eh, yadda ya kamata su yi maganin nan ya to sun kare su kan kwari maganin nan abubuwan shi bai da tsada tunda ana yi wani lokaci da tonka ana yi da tabar da mi kuma yanzu eh, ilimi ya ci gaba kuma ana nan ga yin wani eh, maganin da ake ita ya aka yi mata tonka mm. tun eh, mara buka saurara ka karu ni ma gona kai na zan hidda bana <laughs> insha Allah <laughs> malama na eh, <laughs> na tonka maganin da ake yi na mm. tonka mm. eh, sai mutum ya nemo tonka busashe jan tonka haka mm. ya nemo zumshi sai ya nemi jimkiya biyu mm-hmm. na na tonka ya mm-hmm. nemi jimkiya biyu na tonka sai a dake shi ai gari da shi akai gari da shi yanzu kuma sai ki nemi so so na kunce bokiti na ruwa mm-hmm. za ki sa litir tara na ciki in kisa sa eh. litir tara eh, son nan ya zama to so ne mai marki eh, tsabtatacce kun mai marhi mhm. yanzu tonkan nan da jimkiya biyu da aka daka sai a kulle cikin kuma yadi tsabtatacce aka kulle shi sai a ɗauko shi a sanya cikin wannan so na ruwa mm. cikin lita talatin mm-hmm. lita tara mm. sai a sa shi sai a liƙe mm-hmm. sai a liƙe in yau aka yi shi karye takwas ko karye biyar na marece mhm. yanzu za a barin shi sai gobe kuma war haka to kamin haka nan mhm. can naci lita tara kuma ya kamata a samu sabuni mm. in son samu sabon sabon da marsai na wanka hakan ga yan oh. ka samu litar guda shi ku sa nemi litar mai marhi mhm. a murza garin sabuni a yi eh, horce uku yatsa uku mm, ana jimka ana sa ciki mm. ana sa cikin litirin sai a liƙe yanzu aka liƙe kenan ya zan litir goma ko ga mhm. litir tara can na tonka kuma ga litir guda na, na sabuni mhm. sai a bar sai sun yi awa ashirin da hudu in yau aka yi shi karye biyar sai an bari gobe kuma wala haka karye biyar sa'annan a bude a matsa tonkan nan amma wajen matsa tonka tona tonka haka shi gare ya kamata a ce mutum <laughs> ya kada kanshi ya sa ko da leda ce ya damke mm. ko gan in mhm. ma bai da gan yana isa leda ya jimke tonkan nan kawai abun duka sanadarin duka ya hutu mm. in ya hutu wancan sabulin kuma a girgita sai a garawaya cikin ruwan kenan ya zama litar goma mm-hmm. wannan ne za a motsa in ya motsu da kyawu sai ka ce mm-hmm. bisa shibka ka kana zuzzuba shi mm. kana zuzzuba shi kenan wannan mm-hmm. bai da illa ga mahalli kuma bai da illa ga mu ma mu manoma koko waɗanda za su ci tunda in yau ka sa shi don ka ce bata da wani abu gobe ko jibi kana iya kuwa amma abin ka ya kai ka hudda ka ci bai da wani illa mm. a loke wancan magani na nasara ana akwai wanda sai an yi sati biyu ana hana ka ci a baka izinin ka ci shi tunda mm. illa gare shi mm-hmm, mm-hmm. akwai na taba akwai na gazol kala kala yanzu kuma za abin ga eh, ilimi ya ci gaba ana yin wani bastol da ake yi shi shina eh, me yake da suna yana maganin kwari kuma eh, lokaci guda kuma kama Eh, taki ne mm. yana kare shukoki ga kwari kuma yana eh, ƙara ƙarfin ƙasa. Eh, mhm. insha Allah. Akwai abubuwa da dama Akwai abubuwa da dama gaskiya. marabu ka laba gare shi ka samu ɗan ilimi ka dan ka ƙara. Insha eh, Allah. Kapitan zan dawa wajen ku kuke kula da harkan muhalli. Shin a ganin ku ta yaya na wani irin matakai ne ya kamata a doka domin a kula da albarkatun ruwan nan na ƙasa. ga manoman rani eh, mun gode eh, eh. don in an diba kaman wajen zon in an dauka dalol boso dalol mauri da dalol foga wurin ana kamar wurin na ana aikin noma rani da yawa paske da common direction ana mm-hmm. aikin noma rani mm-hmm. yanzu problem da akwai wurin nan kaman Eh, ruwan ne kamar bai da nesa mm. bai da nesa mm-hmm. yanzu ana, yi abun nan aiki da eh, taki na zamani sai a ga wurin kamar na phreatic nan sai ya yi contamine mm. da takin zamani paske duk wurin da akwai dalol ruwa basu da abun na nesa -hmm. nan yanzu in ana so kama a rage wannan illolin mm-hmm. dole sai an yi take sai mun koma ga takin na gida na garka na garka mhm. da harka compostage da na wanda ana samu ga bisashi mm. Masha Allah kafin mu ci gaba ga muhawara ta mu zani sanya muku wato matan wato a nan ƙauyen karra da ke cikin bobai waɗanda matan dai sun kwashe shekaru da dama suna harkar noman rani. baya da noman rani kuma wato idan lokacin girbarsu ya yi za su ɗauko wannan kayan sana'ar ta su kata a nan babban birnin doso wato domin su saida ta sai mu saurari wato hirar ta shiga tsakaninmu da su lomanaro sandaki gono sintina didu dina farisi iga gaka sinai matsalar nomaran da muke fuskanta na farko muna buƙatar filin noma muna buƙatar mashin na tada wuri. na farko muna son iri wanda za mu shuka kuma muna buƙatar poison wanda idan irin bai yi to za mu saka masa poison domin ya samu domin mu samu mai aikin yadda ya kamata kayan aikin wasu suna iya aiki da shi wasu kuma ba sa iyawa saboda shi ma kan kansa kayan aikin kin san sai da mai hali sai wanda yake da kuɗin saka mishi Shekara ta arba'in da bakwai yau kuma tun ina 'yar shekara goma sha bakwai nake da garkan gona kuma har yau ina a cikinsa. Ta ce a cikin kashi ɗari muna samun ce muna samun kashi wanda duk abin da suke yi suna wahalar da kansu dai ne sai dai in Allah ya kawo ƙarshen wahalar. Amma a zamanin cani abun da yake yi gaskiya Allah ya sa ya ci gaba a haka muna saka salati muna saka shu muna saka tomati wasu suna saka fomdetar wasu kuma ba su damu da saka fomdetar in ba ha batun wayar da kai wanda yake yawon budan kuɗi wa ina ya ga wanda zai wayar masa da kai muna fatan gwamnati ta taimake mu matsalar ruwa babu ce akwai matsalar ruwa babu ce babu wasu suna iya samun ruwa wasu kuma ba sa iya samu wasu suna da karfin samun famfo wasu suna da karfin da idan sun ka gina rija za su iya samun ruwa domin bamu bisa tudu kenan ruwan yana kusa wasu ko suna nan ko kana son famfi baka samu saboda baka da kuɗin da zaka sayan mai cewa da essence kenan domin ka saka ka tada famfin ka ta ce matsalan da muke fuskanta a bana nema wallahi sai da yasa mun ka yi sanyi gwiwa mu ta yi sanyi cewa da mun yi dekurashe domin ni jiya motan ma da mun ka zo da shi ta sai na ce a maida ta dole saboda Ki diba yadda karra take a cikin Afirka babu inda ba a san karra ba amma yanzu a ce wai karra da girmanta ba ta da gurin da za a ce ga inda 'yan kasuwanta ke zaune nan. Muna fatan gwamnati ta samo mana gurin da za a ce mu ma 'yan karra a ce ga filinmu nan ga wurinmu nan da idan mun ka fito za mu zo mu tsaya mu saida a cikin kasuwar muna cikin albarkar shi kin ga muna sa aubergine muna sa tumatir muna sa salati matsalar mu shine bamu da fili saboda gurin da anka bamu an ara mana shine kamar tsawon shekara biyar dole mu tashi mu ba mai fili wurin sa a muna da matsalar ruwa saboda yanzu haka mu kusan arba'in ne an kafi hudda daban zaka idan ministar inmu ya zo zai ga da muna da matsalar ruwa muna da matsalar ruwa saboda mu arba'in ne anka zaɓa anka sa ga wannan gurin amma yanzu haka idan ministar mu ya tai zai ga da cewa akwai fili da ba akwai guri da ba ga aiki watan mu hudu da ba mu ga aiki yanzu kusan mu ishirin duka ba mu ga aiki ga wancan ɓangaren saboda matsalar rashin ruwa kiran da zamu zuwa ga gwamnati muna so kamar a gaya ma gwamnati muna so mu gani mutanen gwamnati mu hira da su saboda su taimake mu domin shekaran mu arba'in kenan muna ga aiki ga wurin ga amma ba mu da fili har yanzu dai babu guri wanda za a hudda a ce ga fili nan fili nan da namu ne ta ce yanzu haka cikin garin doso ba mu da gurin cikin kasuwan doso ba mu da gurin saidawa duk inda mun ka je mun ka zauna kwana biyu sati biyu sai a tada mu dan lokaci kaɗan sai a ce mu tashi saboda haka ba mu da wurin zama ba mu da gurin da muke saida kayayyakin mu sai dai idan mun zauna kwana biyu sai a ce mu gurgusa in mun yi kwana biyu sai a ce mu gurgusa madala masu sauraron mu za mu dawo a ɗakin magana ina fatan kuma kun saurari wato kuma kun shi irin koke-koken wato waɗannan mata masu noman rani a nan ƙauyen karra za mu fara da ku darakta na gidan gona shin menene ra'ayinku a game da waɗannan matan da kuka saurari bayanin su. Mm, masha Allah don ka mun saurara sosai eh, matan kara mhm. eh, yadda suke ba da aiki eh, kwanakin baya ma ministan gidan gona da kiyo mhm. ya ziyarta wannan mata ya an jinjina musu mhm. kuma matsalolin da suka kawo na rashin ruwa ya ɗauki alkawali Eh, da za a kawo eh, ƙarshen wannan matsalolin eh, muna fatan kuma allah ya so bana ma kamen baɗi ya zamanto cikin wannan shekara ta noman rani ya zamanto an coka wannan matsalolin da wa'annan matan su zamanto su samu ƙarfin gwiwa da za su tahiyar da ayyukansu yadda ya kamata mm-hmm. abin da na rike cikin wannan bayani da suka yi mhm. na farko na rike kama suna da matsala wajen sayar da albarkacin gonakin eh, su da suka yi mhm. eh, to wannan eh, abin da zan cewa a kai shine ya zamanto matan kare ne ko kuma duka manoman rani ne mhm. abin da ya kamata mutane su rike shine kamin ka shiga cikin noman rani ya kamata a ce ka nemi kasuwa inda in kai abin nan za ka kai shi cikin a sauƙaƙe ka saida mhm. ya kamata a ce kuma abin da za ka na ya zamanto a kasuwa ana buƙatar shi na biyu shi ne kuma abin da za ka na ya kamata ka diba ka gani eh, ku nawa kuke yin shi tunda inda babban matsala take eh, malama na na wani mhm. lokaci in ki je kasuwa eh, manoman nan sai sun baki tausayi za su kawo salati ko kuma kankana ko mhm. kuma Eh, abin da ya oh, kamata hakan ga eh, sai ka iske ga suna ta wahala a kai mutane babu masaya mm. kenan ya kamata a ce mutum ya yi nazari eh, lokacin da zai yi abin nan sai ka diba ka gani lokacin da mutane ba su yin shi ne sosai mhm. kamar yanzu salati mhm. salati an ce noman rani yawancin dukkan salati ce ake to sai in mm. tsaya in yi nazari kai tunda kowa salati ce mine menene mutane suke so wa'anda ba a nan ga nan mhm. in ka yi shi ko nawa kace in dai yayi kyau ko nawa kace za a sayan shi kuma wani lokaci in ka yi shi yayi kyau bai kai ma sai ka ɗauke shi kana talla da kanka in mutane suka gani so guda su da kansu ne za su tashi Masha Allah. Cikin kasan mu. Kapta mene ne ra'ayinku a game da bayanin da kuka saurara na waɗannan matan karra? Eh, na gode malama na Don matan an tuka magana da suka yi mhm. eh, magana mai ba da abu na tausayi. Mhm. Suka mutum in kana aiki kai aiki ma mhm. ha an samu salad din nan ko abun nan yanzu ka ka kasuwa ba mutane da suna saye kuma ba wurin zama. Eh, wurin zaman saida mhm. eh, yanzu an ba kaman duk kasashe mhm. duk kasashe da yana kewayen mhm. akwai akwai abun nan kasuwa da mata ne kiki su kaɗai ne suna harka abun nan mm. sai da abun nan in dai harka eh, legume ne mm. akwai kasuwa na mata me niger da har yanzu dai ni da ban taba gani wurin da akwai kasuwan nan mhm. kuma abu in mata ne suna saida shi mhm. wallahi sai ya yi araha bai kai kamar namiji gaskiya namiji shi riban da zai sa da nashi da na in shi ne zai sa <laughs> na'am eh dan shi ne mhm. an diba kamar wajen cote d'ivoire ko wajen togo akwai kasuwan da in ka shigo kawai mata ne a ciki su ne suna sai da salad su ne suna sai da pom de terre su ne suna sai da duk kayan abun nan na eh, kayan gona zalla kenan nan babu shi eh. kenan vrema ya kamata a taimako su su samu wurin da su ma in sun zo kayan su zo su aje kayan su sai su da in sun yi aikin na mhm. vraiment makasa ne suna nan gai donc euh, en tout cas eh, kira da muke yi ga abun nan duk mutane da suna aikin no, aikin aikin aikin numarani mhm. su san da vraiment eh, eh, gwamnati yana taimako su insha Allah mhm. parce que yanzu muna da kaman programme na souveraineté alimentaire. Mhm. kaman -hmm. bai kamata Niger mu tai waje mu kawo wani abinci ko kaman ake salad haka ake an kashi da wani kasa an kama musu vrema muna ya samu eh, rezulta madalla asma na ne ra'ayinku ko kuma ce kira ko shawarar ku ta ƙarshe a game da wannan muhawarar da muka tattauna eh to da zan cewa malama na na hannu ke kawo shawara dai mhm. eh, zan dan koma baya don kan matsalolin mm, matan eh, kara mhm. shine yawanci ko wani garuruka haka e, shi ne na ga sun ka karancin horo masu mm. samun horo kai a kai wannan matsala babban matsala ce mm-hmm. matsala kuma ta danganci mutane yadda nace a gaban mutane sun yawa mm-hmm. ma'aikata kuma sun yi kaɗan mm-hmm. ba a nan ga ɗoka suna ta zuwa ritaya kuma ba a nan ga ɗoka kenan mutane na ƙara yawa ne ma'aikata na ragewa to kiran da zani shine ga manoma har yanzu ya kamata yadda nace can baya ya zamanto manomi noman rani kamin shi ya kamata shi daidaita wani lokaci ne ya kamata in yi abin na yadda ya kamata in ci unhwanin shi mhm. ka in zo ban saida ba in ya yawa ga kasuwa ya zamanto kawai in koma da shi yara shi ne zani mm. salati ba shuce ba inda ma shuce in ka kawo shi kasuwa ba ka saida ba sai ka je ka shanya ya bushe zuwa mhm. gaba kana iya unhwani da shi yanzu kuma ga gwamnati kuma da kungiyoyi masu zaman kansu mhm. lalle manoma Eh, noman rani suna da kuzari suna son su yi amma in kana son ka yi abu da yawa mhm. yadda ya kamata ka ci ha 'yan garin ku shi sai ku haku kai su wani gari ku saida ya kamata a ci kuma ka ɗebi hili eh, wadatacce inda za ka yi ka yi shi eh, yadda ya kamata mhm. kenan kuma noman rani lalle ba noman damana ne batun da noman rani ruwa ne ruwa kuma sai ka ɗauka ne ka kai wajen shibkakka mhm. eh kenan ya kamata a ce an ɗan taimaka ma manoma rani na yawancin su duk mata ne kayan noma na zamani ina sa ran lalle lalle Eh, za mu ciyar da kanmu a Nijar kuma har ya zama to muna sai da su kasashen mun gode kwarai da gaske masu sauraron mu ina gani duk duk ne anan ne zamu dakatar da wannan muhawara ta studio Kalangu noman wato bayan kaka wato ba abu bane ko kuma ce abu ne madadin noman wato damina noman rani dunkule da matsaloli da dama a yankin jihar Doso idan muka dauka aka yi haɗin gwiwa aka haɗa karfi da karfi abu ne kuma wanda za a iya dogaro da kai kuma ya amfani jihar baki daya anan ne za za mu dasa aya a madadin bakin namu da muka gayyato musamman ma akwai asuma na magaji wanda ya kasance shugaba a sashen kirdiga na wato ma'aikatan gidan gona tare da kaftan eh, abdu zaku wanda ya kasance eh, mataimaki a nan shugaban kula da sashen muhalli kenan da kuma malam ibrahim abdu wanda aka fi sani da marabu cikin manomi anan ne za mu dasa aya a cikin wannan shirin na muhammadu studio kalangu idan kuna buƙatar sake sauraron ta sai ku hanzarta biskan yanar gizo ku danna wato www.studiokalangu.org ko kuma ku ta bisukan yanar gizon su sai an shima a madadin felix da ya kasance a wajen inji ni na na hadisa sun nake cewa a futa lafiya masalam.